To har yanzu dai muna nan a cikin littafin auren zumunci wanda Rahama A. Muhammad ta wallafa. Kuma idan masu haro za suna a shirin da ya gabata mun kwana ne inda muka ji yadda 'yan uwan Alhaji Ahmad suke matuƙar cin sa, da muka ji ran sai ya ɓace ya ce yanzu ni kuka yi wa irin wannan cin zarafin haka. Sai kuwa Alhaji Sani ya ce wannan ba komai ka gani ba fa. da cin zarafi da tijara suna gaba idan har ba a fito mana da 'yanmu ba idan sati ya dawo a lokacin zaka ga cin zarafi da tijara muka ji alhaji ahmad rasu abinda zai ce da su kawai yana tsaye yana kallon ikon allah suka ta masa rashin mutunci muka ce ana cikin wannan hali sai ga abdullahi ya iso wajen yana zuwa ya ji irin rashin mutuncin da suke yi wa mahaifinsa sai ya sa gabansu ransa a ɓace yana faman huci ya musu kallon banza ya watsar ya ce dama jiran ku muke yi ina so ku sani ko me za ku yi wa mahaifina ku kyale shi ni abdullahi na ishe ku riga da wando saboda haka ko mai kuke takama da shi ina jiran ku bismillah to na ne muka tsaya yanzu ko za mu ci gaba alan sani ya dakatar da shi ya ce kai mara kunya dakata kai ba yin mu bane mahaifinka alhaji ahmad shine daidai da mu ba kai ba abdullahi ya ce mu zuba ni da ku za ku yi mamaki ko ni kadai abba ya haifa ba ku isa ku ci zarafinsa ba balle allah ya azurta shi da samun 'ya'ya masu yawa da albarka abba ya fi karfin wulakanci abba zai ga amfanin haihuwar da ya yi ko ba ma numfashi a doron ƙasa Allah ba zai taɓa ba ku iko ba ku ci gaba da cin zarafinsa. Allah baya goyon bayan mara gaskiya sai mai gaskiya kuma yana tare da shi a kowane lokaci da kowane irin yanayi. Saboda haka Allah zai masa jagoranci a kanku. Alai Zakar ya ce rufe mana baki munafuki. ba nasiha muka zo wajenka ba ‘yata da kuka ɗauke muke so ku fito mana da ita. idan ba haka ba za mu yi maganin ku da kai da mahaifinka tantiri mara kunya abdullahi ya fusata ya ce tunda na fahimci abin na nan wayo ne ni abdullahi ni na ɗauke yar kuhaniya ku je ku yi duk abin da za ku yi ba za a fito da ita ba abdullahi ya fara yi musu rashin mutunci da alhaji ahmad ya ga alama abdullahi ya fusata sosai sai ya dakatar da shi ya ce idan ya kuma jan ya yi magana sai ya ɓata masa rai abdullahi ya kalli mahaifin nasa da sauri ya ce abba yanzu ina ji ina gani suna yi maka rashin mutunci ka ce in kyale su hakan ya dace alhaji ahmad ya ce ka kyale su su yi min abin da suka ga dama eh, nan gaba sai sun yi nadama abin da suka yi min alhaji sani ce wai kai mara kunya ko za ka tare wa mahaifinka ko bari ka ga abin da zan yi wa mahaifin naka a gabanka in ya so sai ka yi abin da za ka yi ka ji ko sai daga hannu zai mari alhaji ahmad cikin hanzari abdullahi ya rike masa hannu ya ce kai sani wallahi ka yi kaɗan kai waye da zaka daki mahaifina wallahi ka ci albarkacin abba da yau sai na nuna maka cewar ni ɗan zamani ne alhaji ahmad ya kalli abdullahi ya ce masa ya sake shi ya kyale shi duk abin da za su yi min su yi min karkace da su komai ba dai duka na za su yi ba ina jiran su su dake ni abdullahi ya girgiza ka ya ce abba ka yi hakuri a gabana su ci maka mutunci ban yi musu komai ba sannan sai sun kai da sa hannunsa sun da ke ka to abba ka yi haƙuri ba zan iya jura kallon wannan takaicin ba ya ce ka yi haƙuri abdullahi yadda matsayina yake a wajen ka su ma haka suke da matsayi a gare ka kar ka yi musu komai wawan mari abdullahi ya ji a fuskarsa alhaji zakari ya mare shi ya ci gaba da cewa idan baka bari mun mari mahaifinka ba to kai mun da ke ka kai abin da za ka yi abdullahi ya kalle shi murmushi ya ce a bazakari kenan komai dukan da za ka yi min a wajen nan idan ba mahaifina kuka sa hannu kuka da ka ba ba zan ce muku uffan ba balle in yi muku magana don da a ce zan rama marin da kake yi min da tuni na rama don ba za a kawo yanzu ba don ba yau ka saba dukana ba saboda haka mahaifina ne kawai ba zan lamunta ba ka ce za ka kai hannunka jikinsa na kyale ka ba zan taɓa lamunta da wannan rashin mutuncin ba idan kuma kuna shakku ku taɓa shi ku ga aiki da cikawa alhaji ahmad ya kalli abdullahi ya ce da shi ya shiga cikin gida ya ce abu ba zan iya shiga gida ba ina ji ina gani makiyanka su ci zarafinka alhaji zakari kan alhaji ahmad zai kai masa duka abdullahi kukan kura ya ci kuma shi ya sa hannu ya shaƙi wayansa ya ce ƙarya kake yi alhaji zakari kun yi kaɗan a gabana ku ciwa mahaifina mutunci ba ku isa ba nan take idon alhaji zakari suka zazzaro don ya ji ƙamshin mutuwa alhaji ahmad ya kalli abdullahi ya ce sake shi abdullahi nan take bi umarnin mahaifinsa ya sake shi abdullahi ya ciji ɗan yatsa yana takaici sannan ya girgiza kai yana jin takaici mahaifinsa kawai yake hana shi amma yau da su alhaji zakari sun gane cewa sun ci zarafin mahaifinsa alhaji sani da alhaji zakari suka fahimci lalle ba za su iya da abdullahi ba idan suka ce za su bi masa za su kwashi kashinsu a hannu don haka gwamma su rufawa kansu asiri su kyale shi su tafi suka kalli alhaji ahmad marenin wayonsu suka ce za ka ga abin da zai biyo baya suka juya suka tafi alhaji ahmad ya murmushin takaici ya ce ma ga alheri suka shiga cikin mota suka tafi alhaji ahmad ya kalli abdullahi abin mamaki sai ga abdullahi yana zubar da hawaye nan alhaji ahmad ya rude ya ce haba abdullahi karka tayar da hankalinka akan abin da yan uwana suka yi mun kai haƙuri wata rana sai labari ka ji ko share hawayenka cikin sanyin murya abdullahi ya ce hakika abba dole in yi takaici a gabana a ce yan uwanka uwa ɗaya uba ɗaya daga bisani dai alhaji ahmad ya lallaba abdullahi ya shiga gida sai dai kuma yana shiga gida sai wayarsa ta fara ƙara ya ɗaga wayar sai ko ya ji murya haniya da farko sai shawarar ya ajiye layin sai kuma ya tsinci kansa zuciyarsa tana ba shi shawarar bai kamata ya mata haka ba don haka cikin sayan murya abdullahi ya ce haniya ina kika shiga ana ta neman ki ta ja doguwar ajiyar zuciya ta ce yaya na kenan da na ji baka yi magana ba ina cewa ko ka mance da muryata ne kasancewar ka gane muryata shi zai tabbatar min da cewa lallai baka manta da ni ba ina nan a makale a cikin zuciyarka abdullahi ya katse ta ya ce ya isa haka haniya na kula ma ke hankalinki a kwance ki babu abin da ya dame ki kin tafi kin bar iyayenki cikin tashin hankali hmm, da kin san halin da mahaifinki da mahaifiyarki suke ciki da baki kwantar da hankalinki ba haba haniya me yasa kika yi musu haka ta ce yaya abdullahi kenan allah ya sani har ga allah ban da laifi akan abin da na yi kai kanka ka san haka sai dai ka ƙi faɗin gaskiya da ba su so ganin wannan tashin hankali ba da ba su danne min haƙina ba da sun bani haƙina a matsayina na 'yarsu da ba su kasance cikin tashin hankali ba ni wallahi yaya abdullahi inda nake hankalina a kwance yake kuma babu abin da yake damuna ina samun cikakkiyar kulawa tamkar ina gidan mahaifina don haka na bugo maka waya na sanar da kai ka kwantar da hankalinka ya ce wai shin ba yanzu kina ina faɗa min inda kike ta ce zan sanar da kai gaskiya amma na roƙe ka allah da annabi kar ka faɗa wa kowa inda nake ka ji ko ya ce mata hmm, ina jin ki. faɗa min gaskiyar magana ta ce maganar da nake yi maka yanzu bana najeriya na bar ƙasar gaba ɗaya sai abdullahi ya zari ido da ya ji abin ta faɗa ya ce ni yanzu har kin kai da ki bar ƙasar ki tafi wata ƙasa abin da kika yi ya dace kenan ba kya jin magana ko kin yi watsi da abin na faɗa miki ko haba haniya me yasa kika yi ma iyayenki haka ta ce ya abdullahi ka yi haƙuri hakika na san kana so na amma duk da irin son da kake yi min baka taɓa bani goyon baya ba akan in bijirewa iyayena kullum na kawo na a kansu sai dai ka yi min nasiha ka ce na yi haƙuri na yi musu biyayya to na gode maka Allah ya sada ka da alheri hakika wannan yana nufin kai mutum ne amintacce na gari da akwai masu irin halinka a cikin samari masu yawa da an ji daɗi karka ce na ƙi jin magana ka wallahi ya abdullahi na so in danna zuciyata na yi wa iyaye na biyayya kamar yadda kake son hakan ya gagara Allah ya sani zaman aure ba abu ne na wasa ba ba zan taɓa yi wa iyayena da bas biyayya aure ba a matsayina na matarsa a sanadin haka ƙarshe na je na halaka saboda haka da na kasance cikin taɓaɓɓu wacce ba ta yi wa mijinta ladabi da biyayya na yanke wannan shawarar ta gudu daga gidan yaya abas. za ta kuma magana abdullahi ya dakatar da ita ya ce mata ba na so na kuma jin kin furta min wata kalma a bakin ki. ba abin da zaki ce da ni ne yadda da ki karkin manta haniya kefa fa ya mace ce mutuncin ya mace kuwa ta zama gidan ubanta ko gidan mijinta amma ke ba ma najeriya ba, kin bar kasar gaba daya ki sani duk abin da na san mutuncin ki zai zube ba na ƙaunarsa ko kaɗan haba haniya idan kika yi gangancin zubewar mutuncin ki kin yi asara idan ya tafi ya tafi kenan ba zai kuma dawowa wajen ki ba me yasa kika yi sakaci haka hakika niyya baki kyauta min ba abdullahi dai ya ce mata faɗa aniya ta fahimci ran abdullahi ya ɓaci sosai don haka ta ce masa kwantar da hankalinka ya abdullahi hakika na san mutuncin kaina ba zan yadda na zubar da mutunci na ba ko da na ce da kai ina ƙasar waje ina da wanda zai kula da ni don tamkar matsayin uba yake a waje na abdullahi ya ce da ita me kike nufi ta ba shi amsa ta ce masa ina so in sanar da kai cewa ina dubai wajen yayi shamsuddin a gidansa nake kuma zan sanar da kai ma yayi shamsuddin shi ya gudo da ni wannan ƙasar duk ba da da ta yi ta faruwa ya san komai ya yi haka ne don ya taimaki rayuwata kan auren da iyayena suka yi min na dole abin bayo abdullahi mamaki ya ce ya shamsu da kansa wannan aikin amma ko bai kyauta ba ya jefa iyayenki cikin tashin hankali me yasa ya haka da girmansa da hankalinsa da tunaninsa aniya ta ce hakika ba za ka san manufar da ta sa ya shamsu ya yi man haka ba sai nan gaba za ka fahimci haka don ko na yi maka bayani a yanzu ba lalle ne ka fahimci abin da nake nufi ba amma nan gaba ka ji dalili ya shamsu ya san kowaye ya abbas iyayenmu ne ba su san shi kowaye ba ganinsa kawai suke yi amma ba su san halinsa ba abdullahi ya ce ni na rasa gane kan wannan lamarin aniya ta ce daman na faɗa maka ba za ka gane ba sai nan gaba za ka fahimci komai abdullahi ya ce zan kuma miki wata tambayar ta ce ina jin ka ya ce bayan aiki-kai-ke gidan abbas ya aka yi kika samu hanyar da kika bar gidan ba tare da abbas ya sani ba aniya ta yi murmushi ta ce wannan duk shirin ya yi shamsu ne ya riga dama ya shirya komai lokacin da aka je kai amarya shi ma sai bi bayan mota kai amarya suka shiga gidan tare bayan yan kai amarya sun tafi yan sayan baki ma sun tafi dama yana cikin gidan ne ya samu wani ɗan lungu ya tsaya da motarsa ba wanda ya gane yana wajen da yake gidan ƙato ne to yana ganin lokacin da abu zai raka 'yan sayan baki ya shiga cikin gidan ya laɓe a wani wajen yana neman hanyar da zai gudu da ni aka yi sa'a a bas ya shiga toilet yin wanka to yana shiga toilet kawai sai ganin ya shamsu na yi a gabana hakika na firgita a lokacin don ban taba tsammanin zan gan shi ba a wannan lokacin to da ya ga alamun na ji tsoro ya ce min in yi shiru da baki na kan na yi magana ya kama hannuna muka fita falon muka je wajen da ya yi fakin ɗin motarsa ya ce in kwanta a gidan baya kar mai gadi ya ga mace a mota ya yi zargin wani abu na kwanta muna zuwa wajen mai gadi ya yi shamsu ya ce ya buɗe masa gate bai ga dama ba ya buɗe mai gate ɗin muka tafi ya kai ni gidan abokinsa bayan kwanaki biyu muka bar ƙasar muka taho dubai to kaji yadda aka yi na bar mu. dogon numfashi abdullahi ya ja alamar ya yi mamakin wannan lamari ta ce don allah ba na so ka faɗa wa kowa inda nake ka san iyayenmu idan suka samu labari ya yi shamsu ya gudu da ni ba karamin cin mutuncinsa za su yi ba don allah ka rufa mana asiri abdullahi abdullahi ya ce na ji ba zan faɗa wa kowa ba amma zan kira ya shamsu mu yi magana da shi a kan ya sanar da iyayenku gaskiyar lamari saboda ya kwantar musu da hankali ya sanar da su kina wajensa don hankalinsu ya kwanta aniya ta ce ya abdullahi kadda ya ce da ni kana so in koma gidan abbas ya ce ki fahimci manufa ta haniya ba wai ina nufin ku koma gidan abbas ba a'a ina so ya sanar da su abba cewar kina wajensa don hankalinsu ya kwanta ko ki kin fi son a bar iyayenki cikin damuwa ta ce ba na so amma a bari ko za a sanar da su inda nake ba yanzu ba sai nan gaba shi ma ya shamsin ya ce zai sanar da su gaskiya amma sai ya fahimci sun janye magana a wurin abbas a kaina sannan zai bayyana gaskiyar lamari masu assalamu alaikum